وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko An ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha hudu ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari uku. wanda ya daidai da sha hudu ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road an gwari a kaduna a wannan ƙasar tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka الملخص البحثي نا الشيخ الدكتور فوزان الفوزان حفظه الله تعالى مكوانا أتكن كتاب, كتاب الطهارة باب أحكام الغسل كنا hukunce hukuncen da ke rataye da wanka na janaba ko na haila ko kuma na biki inda muka kwana a ƙarƙashin hadisin da malam ya koro mana a majalisin da ya gabata shine hadisin abu dawud da imamun nasa'i daga ya'ala bin umayya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna allaha hayyun sitirun yuhibbul haya was sitra fa'iza tasala a hadukun falyastafir halin ya kafa hujja da wannan hadisi ne akan cewa ɗan mutum zai yi wanka a cikin mutane wajibi ne ya suturta al'auransa kada ya bari a ga al'auransa amma in shi kaɗai ne babu laifi zai iya wankansa tsirara wato mazhaba ta shafi'iyya suna ganin karhancin dan mutum zai yi wanka shi kadai ya yi tsirara suna ganin laifi ne a wurinsu to amma imamul bukhari saboda kwarewarsa aji na ilimi da cikihunsa a cikin sahihinsa tun da shi ba shafi'i ne yana so ya yi wa shafi'iyya raddi cewa halal ne yin haka ba laifi ba ne sai kawo hadisin abu huraira Allah ya ƙara yadda a garisa wannan hadisin a cikin kitabul ghusl amince wannan cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kasance tsakaninsa da banu Isra'ila in suna wanka suna taruwa a wuri ɗaya suna wanka tsirara shi kuma annabi Musa baya yin wankan tsirara a cikinsu idan zai yi wanka sai ya tafi can daji a can kogi amma wurin da ba kowa daga shi sai ubangijin da ya halicce shi in ya tafi sai ya cire rigansa da yi wato sai ya yi tsirara ya ɗauki dutse sai ya ɗaure dutsen da tufafinsa sai ya ajiye tufafin inda ya ɗaure shi da dutse sannan sai ya shiga cikin kogi ya yi wanka idan ya gaba sai ya fito ya ɗauki tufafinsa ya sa sannan sai ya zo wajen da banu isra'ila suke banu isra'ila sai suka fara yada wannan cewa annabi musa alaihi salatu wassalam gwaiwa yake da shi shine dalilin da yasa baya yin wanka a cikinsu shi sa ke zuwa shi kadai ya je wanka shi kadai wannan magana ya dinga yawo ya maɗiɗi a cikin banu isra'ila shi kenan har aka kai matsayin da Allah wata rana yana so ya barrantar da annabi Musa daga wannan zargin da banu isra'ila suka yi masa hadisin yana nan imamu ibn kathir ya kawo shi a ƙarshen tafsirinsa na suratul ahzab a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukaki ya ayyuhan na amanu Lata takunu kan ladina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha wata rana annabi Musa ya je ya gama wankansa kuma ga sandansa sai kafa sandan a ƙasa da sunna ce ta annabawa annabi Musa ya gama wankansa yana fitowa sai Allah ya ce wa dutsen gangara إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سيدوس إفار Annabi النبي موسى سيكري sandan سلاما daman ya kafa ta ne a ƙasa sai ce ya hajar izari kai dutse tufafi na Allah ya ce wa dutsen ya ci gaba da gudu kada ya tsaya dutsen ya dinga gungurawa annabi Musa yana ta bin shi da gudu dutsen kuma tana doka ne nawa na Allah kaga ba zai kama shi ba ya ci gaba da gudu ya ci gaba da gudu har sai da ya zo tsakiyar banu isra'ila sai Allah ce wa dutsen tsaya sai dutsen ya tsaya annabi musa yana zuwa da gudu sai ya ɗauki tafafinsa da sauri banu isra'ila sun gan shi ko da suka gan shi sai suka ce o oh, ashe bayi da gwaiwa ashe bayi da gwaiwa ashe bayi da gwaiwa shine sai Allah ce fa barra'ahu Allahu mimma qalu sai Allah ya barrantar da shi daga zargin da suke masa ya sa su gansa yadda Allah ya halicce shi cewa kai da illan nan sai Allah ce wa kana inda Allahi wajiha saboda shi annabi Musa alaihi salatu wassalam mutum ne mai daraja mai matsayi a wurin Allah shi sa Allah ya bi hanyar da zai warware wannan shubha da ke yawo na ya maɗiɗi a a tsakanin banu Isra'ila cewa annabin Allah na da gwaiwa kaga suka ne ko sai Allah ya barrantar da shi to wannan hadisi imamu ah, imamu bukhari yayi wa ya raddi da ita a cikin sahihinsa na nuna halaccin yin ne wanka tsarara amma dukkan malaman musulunci sun yi ittifaki in mutum zai yi wanka a cikin mutane haramun ne ya bayyana tsaraicinsa to ina ne tsaraicin namiji ya fara shine daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa kaga kenan masu sa boxers suna wanka a cikin swimming pool su ma suna haramun ana gane karatun saboda ai boxers yana nuna shape din jikinka amince wannan sa'annan kuma yana nuna tsiraitinka saboda tsiraitinka daga cibiyarka ne zuwa gwiwarka amince wannan kaga wannan ne malam ya kafa hujja da wannan hadisi na imamu abu dawud da imamu nasa'i cewa inna allaha hayyun lallai allah mai kunya ne yuhibbul haya yana son kunya daga bayinsa wasitra kuma yana so a sitirta mutum fa idza ghtasala ahadukum duk lokacin da ɗayanku ya zai yi wanka kaga anan sawa'un wanka ta ibada ko ko wanka na jin daɗi sai manzala ce falli ya satir ya suturta kansa kaga mata a jami'a wanda za a yi wanka a tsaya ana abin nan kaga shi ma haramun ne ko mata a boarding school daman su ne ake irin wannan ko yin wanka a irin wannan publicly mutane kowa na kallo haramun ne haka shi ma a gida kada ta yayi yara ne shi ma baya halatta an gano wannan da wannan nassun wannan hadisi wannan hadisi rawahu abu dawud wan nasa'i imamu abu dawud da imamu nasa'i suka rawaito wannan hadisi daga ya'la bin umayya wannan kan gaban nan muka kwana ko wannan abjerin gwanon majalisun wannan littafi wannan majalisi shine na 37 an gane to yanzu za mu ɗaura daga wannan gaba inda malam ya mana bayani ne akan wanka ko yanda ake yin wanka na janaba na farko shine mutum yakan wanke duk inda ƙazantan ya taba na mani a jikinsa al'auransa zai wanke shi ga baki ɗaya idan ya wanke shi ne hannunsa sai ya sa a jikin ƙasa ko bangon toilet ɗinsa sai ya goge da shi sinadarin ƙasa yana da abin da wato sabulu ba yi da shi saboda ƙasa na da sinadarin da ke kashe bakteriya ko jams. ko virus na da wannan sinadarin da zai kashe shi idan mutum ya wanke hannu da shi sai dai yanzu zai mana wahala saboda mafi galibi mu kayansu ne a jiki an gane to in babu shi sai mutum ya ɗauki sabulu ya wanke hannunsa da shi a makwafan wancan kenan an gane sai ya ibo ruwa ya sa hannunsa a cikin ruwan sai ya shafa gashi eh, ina fata an gane in yi alwala alwalarsa ta sallah ba zai wanke kafa ba in ya ga dama in ya ga dama kuma ya wanke kafar idan ya zo yin alwala shi wannan idan ya gama yin alwalarsa irin alwalar sallah zai iya yin ta ɗaiɗai zai iya yin ta biyu zai iya yin ta uku uku kowace gaba ya wanke ta ɗaiɗai ya yi kowace gaba ya wanke ta biyu yi kowace gaba ya wanke ta uku uku ya yi amince wannan idan ya gama wannan sai ya sa hannunsa a cikin ruwa sai ya shafa gashinsa sau uku malamai suka ce hikimar shine gashin nan da muke gani kowane gashi a kanka yana da kofa da idan ka kwara ruwa zai iya shiga a ciki wanda yawaita yin haka zai iya sabbaba maka matsalan kai na ciwon kai shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa a ciki ya shafa kansa sau uku a gane bayan ya haka sai ya ibi ruwa sai ya wanke kansa zuwa wuyansa sau uku an yi wannan to in ya ga dama sai ya raba jikinsa kashi biyu ya fara wanke dama har zuwa ƙasa sannan ya zo ya wanke hagu har zuwa ƙasa in ya jinkirta wanke kafa daga ƙarshe sai wanke kafa in kuma ya riga ya wanke kafa kaga baya bukatan ya ce zai sake wanke kafa sai wanke jikinsa gaba gida daga wannan ya gama in kuma ya ga dama ba zai raba jikinsa biyu ba idan ya gama alwalai ya shafa kansa ya wanke kansa zuwa wuya sau uku ruwa kawai zai iba ya kwara a jikinsa ya cuɗa ko ina ya tabbatar ruwan ya kai ko ina shikenan ya gama wankansa kaga wannan sifatul kalmal amma ji wannan idan yayi wannan ya wadatar kuma zai yi sallah da wannan alwalad da yayi a cikin wankansa na janaba ko na haila ko na amma ji wannan in kuma sifatul ijza zai yi sifar wadatuwa shine in ya wanke al'auransa da inda kazancen ya taɓa amince wannan da zai yi ne wankan janaba sai ya ibo ruwa ya kwara a jikinsa gabaki ɗaya an gane idan ya kwara a jikinsa gabaki ɗaya sai ya ibo ruwa ya wanke fuskansa ya kurkura bakinsa ya shaƙa ya fyace shi kenan wannan ma sifatul ijza siffa ce ta wadatarwa gane kuma da wannan din shi ma zai iya zuwa yi sallah ba sai ya sake sabon alwala ba duk da bai yi alwala ba saboda wannan sarki ne babba an gane tun da sarki ne babba yana gushe karamin saboda haka baya bukatar ya ce zai sake sabon alwala wannan ya wadatar zai je sallarsa kuma ta yi an gano wannan hadisin imam muslim amince wannan to duk wanda mutum ya yi ya wadatar masa a wajen babin wanka sai malam ya ce walhusulu min akbar shi wanka daga hadasi mafi girma amanatun malam ce ka sani fa kai musulmi amana ce min jumlatil amanatin lati. baina al'abdi wa baina rabbi yana daga cikin dunkulallun amanoni da ke tsakanin bawa da ubangijinsa kaga in mutum ya shiga bayi bai yi wankan janaba ba akwai wanda ya sani kaga ba wanda ya sani to amana ce tsakaninka da tsakaninka da Allah in kayi Allah dai na kallonka in ma baka yi ba Allah dai na me yana kallonka inna rabbaka ladil mirsat amince wannan kaga akwai wasu da za su je su yi mu'amala da matsafa sai a ce to abin da ba a so ya yi shine ya daina wankan janaba idan ya tara da iyalinsa kada ya wankan janaba kuma da shi zai dinga sallah komai zai yi za a ce ya yi sallar sai komai amma kada ya wankan janaba yake soko ne an gane yana ganin shi ya sha ai tunda an ce ya sallah ba komai kaga laifi kan ne laifi kan laifi gashi mushriki gashi kuma ya tara ne janaba a kansa sa'annan kuma gashi ya nisanta daga samun rahamar Allah kuma confirm idan ya mutu babu abin da zai hana shi shiga wuta sai dai in ya tuba amince wannan Allah ka shirye da ku? shi wankan janaba amana ce dole bawa ya kiyaye ya sani saboda ka ga mutum in ya je bayi ya fito ba wanda ya sani amince wannan kamar yadda sallah ma amana ce amma ana ganewa saboda anguwanku baka zuwa sallah an gane kuma masallaci ɗaya kenan tilo duk ranar da ka mutu ba a san ka kuma anguwan masallaci ɗaya ne ba wai masallaci biyu ko uku ba da za a ce kila kana zuwa wancan ko to in ka mutu in iyalanka suka zo suka ce jama'a yalla babanmu wane ya rasu kuma an san zuwa sallah limamin anguwa ya ce Allah ta turubu ku yi kawai shine ka'ida kan da suka da tafi da kai sai a ce eh Allah ya ji kan musulmi to a karama sallah ka zo ka yi sallah ya ce ba za ni ba abana ne eh babanka ne ba mu taba ganin shi a masallaci ba saboda haka ya je samu abokansa da suke wannan harkan ya je su yi masa sallah amma ni a matsayina na malami ba zan masa sallah ba wannan shine ka'ida wannan shine ka'ida a musulunci to amma ka san matsalan mu in akwai kaya zaka ji a alhaji ne ba mai zamu zo a ce wani malam zai zo a ina wallahi ba zai maka amfani ba kamanci wannan saboda haka malam ba ya sa bakin gilashi ya ce a ah, ba za ni ba amince matsalan kada ka ce ai za a baka a wajen rabon gado za a baka kaza aikin banza shi ne tara ina ya je ya je kai ma za ka kuma abin da ya tarin zai kare amince wannan kuma ubangiji na yana ne yana jiran ku a kai da shi din shi ne ka'ida kawai ni ba za ni ba ku je ku haka manzo Allah yake ba wasu to kaga da ana dabbaka wannan sunnan da an rage dalalan wa'anda ba sa sallah wannan mutum ya ga cewa ba a mai sallah ba wallahi da ana yi yanzu lalacewa ne ya kai lalacewa wannan lalacewa ne kai lalacewa akwai wanda ya saboda badalarsu da iskancinsu an san su da fasara a cikin anguwa da suka mutu limaman anguwa sun ƙi musu sallah amince wannan to ka gane kenan kaga kiyayewa ne ko an manta ba tsakanin 92 ko 93 akwai wani da ya mutu saboda an san shi da batsala da sauransu aka zo da gawan shi limamin angon ya ce ba zai mai sallah ba abokansa irin gayin nan yan tsara suka su suka je suka mai sallah suka binne shi abon ya tasiri ko bai tasiri ba suka dinga kore suka dinga zargi baba ya mutu mun an ki mai sallah kaza kaza kaza su suka mai sallah yanzu irin masu irin wannan badalar wallahi da ana limamai na kwadanta irin wannan sunnan wallahi da za su rage a ce liman wani ma da kyar aka shawo ba shi mai tsalla ba haka su ma bokaye kama a ka'ida ba a mai tsalla. to amma boka ya fi malamin da yake karantar da kai kima a idan mutane kila ma wani ya ɗauko latin teacher a gidansa ko yana karantar da 'ya'yansa yana karantar da su ƙur'ani yana karantar da su hadisi yana karantar da su tauhidi da tajwidi lafiya lau ina fata an gani baya ganin kimar wannan malamin amma ya fi ganin kimar wannan bokan da yake mai surkulle in wannan bokan ya in zai yi tafiya ya ce zai je dubai bokan nan ya ce a'a hanyar nan ba kyau ya yi istikara wallahi ba zai je ba kuma da wannan malamin zai ce mai wane ka tafi ba komai sai dai kalle ya ce a karan lauki wato wannan soko ne bisa abin da ke yi ba wancan yana da idanuwa guda hudu wanda shi ba yi da shi ya gano mai hanyar saboda shi Allah ne mutane sun fi yadda da irin wa'annan sun fi saduda a gabansu shi sa za ka ga Allah da kansa ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan mutane da su imani da Allah ba mushrikai ne kuma sai mu'amala ya ɗaka da mutum zaka ka gane waye shi Allah ka shirya malam ya ci gaba da cewa yajibu alaihi an yuhafiza alaihi wajibi ne a kanka a matsayinka na bawa ka kula da wannan wanka na janaba an gane wa an yahdamma bi ahkamihi kuma ka ba da muhimmanci da hukuncen da suke rataye da wankan janaba liyu'addihi ala alwajhi almashrur saboda ka sauke wannan wajibin ta fuskar da shari'a ta amince wallahi abin tafici wani abin ana gaya ma sai ka ji shi kamar almara alki wani kiran daga cikin ɗaliban mu. yake cewa wani abokinsa ya yi aure matar ba ta wankan janaba a nan garin a nan garin kaduna na ce da ce ka ce ya ɗauko bakar kenan tintiriyar jahilar kenan an gane na ce ka ce a ɗauko bakar hata ya ce in ya ce sai ta cewa ya yi ta ba na ce ka ce mai aiki ya kama shi ya kama ta dole su shiga bayi su yi wankan tare a wannan zamanin haka mutane su ne amfaninka a duniya kaga ya zo rakiya ne kawai duniya kuma wallahi wani lokaci za ka ga wasu duka lauzi excuse din shine ne an kai shi zai je boko to zai je boko saboda haka yana da lokacin da za a sa shi ya yi karatun boko amma bai da lokacin da zai karatun addini sai ya gama ya gama watsewa an dawo an yi ritaya sai a ce to bara dawo masallaci sai ka san shi da carbi ba abin da ya sani ba shi bane abin da ya sani kuma ya kare daga jarida ya karanta dizze sai karanta daily trust him za ka gansu a gefe yana muraja su ƙuranin shi kenan abin ta kai ci sai ka jana no no no no no eh shi ga mango park saboda gidansa aka sauke mango park wayin a gari su aka yi kaga wannan abin ta kai ci ne kuma wallahi a cikin mutanenmu sai ke ta mamaki da haka baban shi masa zai zama musulmin kirki a shi yanzu shi ya waye shi ya yi boko shi ba zai yi addininsa ba ɗaya ce in ma za ka mai magana ne ce ma a shi fa ba addini ya kawo shi ba neman kuɗi ya kawo shi Ko ya je ya cinye kuɗin inna rabbaka ladin mirsad ubangijinka dai na nan madakata yana jiranka a duniya ne za ka yi wa ɗan adam abokinka ko wayo amma Allah ba za ka mai wayo ba yana kallon ka yana jiran ka Allah ka shirye da malam ya ci gaba da cewa wa ma ashkala alaihi min ahkamihi wa mujibati da abin da ya shige masa duhu na hukunce hukuncen da ke da alaka da wankan janaba da abin da yake wajibai ne na wankan janaba sa'ala anhu yayi tambaya kai in baka sani ba shi addini fa babu ban sani ba ana ne duk abin da baka sani ba yi tambaya har ka tsaya ka ce ah kai baka sani ba kuma a'a kai ko kuma ka ce kai professor ne ba za ka yi tambaya ba a ganin a matsayin ka na prof a ka kana tambaya ai darajar ka status ka ya faɗo ko ko kuma a ce kai honorable ne a matsayin ka na honorable in aka ji ka kana tambaya status ɗinka zai fado ko kuma ka ce kai distinguished ne idan aka zanka kana tambaya status ɗinka zai faɗo ko kuma a ce kai his excellency ne sun su tana tambaya akan addininka status ɗinka zai faɗo ko ko commander in chief of armed forces kenan ko a ce kai in an ganka haka ka faɗo ko a ce alhaji ne ne? ko dakta ne ne? ko kuma girma wani ne ko wai in kana tambaya ka faɗo ina shirin nan shine faɗowa an gane addinin ka ne kuma dan shi Allah ya samar da kai a duniya abinda baka sani ba kai tambaya rawan Allah me ne amfanin ka a duniya amince wannan ka sani ka san wannan karatun duk mutumin da yake sanin addinin sa bai da uzuri a gaban Allah kuma ka sani cewa duk iliminka in ka kai profeso a ilimi ko amma ilimin nan baka san komai a addininka ba da kai da jahili ɗaya kuke a wurin Allah baka da kima a wurin Allah ka da kai da jahili ɗaya kake kuma a musulunce sunanka jahili kuma jahilin ma ne murakkabi ko kuma ne basitun kai jahili saboda dole sai ka san addininka ba a ce dole ka zama malami ba amma dolen ka a matsayinka na musulmi ka san addini kai likita ne to dole ka san hukunce-hukuncen addini akan likitanci kai dan kasuwa ne dole ka san me hukunce-hukuncen addini a kan kasuwanci kai ma'aikacin gwamnati ne dole ka san hukunce-hukuncen addini a kan aikin gwamnatin da kake yi kamar wannan malamin makaranta ne kai dole ka san dokokin Allah akan wato aikin da kake yi a karantarwarka wannan shine wajibi kaga kowa wajibi ne ya san Allah akan sana'arsa kai vulcanizer ne dole ka san dokar Allah akan aikin vulcanizer kai makaniki ne dole ka sani kai magini ne dole ka san dokokin Allah akan gini da tsari kai architecture ne dole ka san tsarin Allah akan wannan sana'ar da kake yi kai injiniya ne haka shikenan amma ka je ce a ah, ni yayi a shi ba a a baka da uzuri a gaban Allah dolan ka ka san addinin ka alfiqhu fiqi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man yuridu Allah bihi khairan yufaqihu fiqi duk mutumin da Allah ke nufin nufin alkhairi Allah zai sa ya gane addini a duniya fa ba wanda ya kai ka alkhairi a wurin Allah sai wanda ya fi ka sanin addini dukkanka duk mulkinka ina ba ta gane duk sarautanka in dai baka san addini ba wanda ya san addini ya fi ka kima a wurin Allah saboda shi Allah yake so da alkhairi yasa ya gane addini ana fahimtar wannan wanda zai fi ka alkhairi a wurin Allah shine wanda ya fi ka sanin addini shi sa malamai suke cewa babu abin da ya kai ilimi na addini kima da daraja a wurin Allah shi sa manzo Allah yake duk mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini to idan Allah ya baka fahimta na addini kuma sai ka zo kace gani wani saboda an bashi mulki ya fika ko kuma saboda an bashi sarauta ya fika ko ko saboda an bashi dukiya ya fika ka kaskantar da abu mai girma da Allah ya baka laqad haqqarta shay'an 'azima ka kaskantar da abu mai girma da Allah ya baka duk annabawa ne Allah ya bibita su da shi ilimi wanne na addini to kai fa manzala ce al'ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne su kuma annabawa lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman su ba su gaji kuɗi ba saboda ka kana malami dan ka ce dole ce kai kuɗi kana ma yaudaran kanka ne amince wannan kana ma yaudaran kanka ne ka samu da rufin asirin ka kawai ka ci gaba da ibada ka har ka samu yardan Allah amma wata ce dole sai kayi kuɗi yadda masu kuɗi ke fantamawa suke antayawa ka yaudaran kanka ne innama warrasul ilma manzala ce malamai sun gaji ilimi ne faman akhadahu akhadahu bi hamdin wafirin duk wanda ya riko da wannan ilimi na addini yayi riko da wani kaso mai girma a gone na ƙara nuna maka kai hasili ma manzan Allah ce hatta al-hitanu fil bahr kai babu wani abu a duniya face yana roƙawa malamin da ke karantar da mutane alkhairi gafarar Allah kifi a teku rigar da kasa yana roƙawa malami gafara hular da kasa yana wa malami gafara gilashin da kasa a idanta yana roƙawa malami gafara wayar da ke hannunka iPhone 12 13 Pro Max ko eh ka fi shigo gari kenan ko to ko shi da ka rike wannan wayan da ke hannunka yana cewa Allah ka gafarta wa malam wani ka ji kanwa ne ka karɓi tubarsa takalman da ka sa yana roƙa wa malam gafara manzala ce babu wani abu a duniya ba ce yana roƙa wa mai karantar da mutane alkhairi gafarar Allah ba ko wani abu da ya wannan kaga da za a ce mai kuɗi da za a ce mai sarauta ko da za a ce mai mulki amma sai aka ce mai karantar da mutane alkhairi to duk wanda Allah ya bashi wannan tagomashin amma yana ganin wani abu ya fi abinda Allah ya bashi to ya rena abu mai girma ya fifi abu kaskantacce da malamai suke cewa da arziki na da kima a wurin Allah to da kafiri ba za a bashi ba gani amma ya ba kafiri kuma ya ba ne ya ba mushiriki ya ba kowa amma babu abin da ya ce imani da ilimi da za ka san Allah da shi daraja shi sa sai mazala ce duk mutumin da Allah ke nufin shi da alkhairi zai ganar da shi addini babu wani abu da ya kai wannan ka san wannan kuma wannan ana faɗin shi ne ba wai alama ta girman kai bane a'a at-tahadduth bi ni'matillahi shukra faɗin ni'imar da Allah ya yi a kan ilimi na addini ka gode wa Allah amince wannan saboda wani zai cewa ah, to kaji kaji karatu a'a wannan ana so ka gane saboda mutane da yawa a yau ba sa kallon kimar ilimin mai addini sun fi kallon mai kimar ilimi na zamani saboda da shi ake samun kuɗi da shi ake samun matsayi na siyasa da matsayi na abin nan sai ka ga ana kallon wancan da kima kasa da wannan da ke karantar da kai kaga shi sa kake gani a yau arewa ta lalace saboda mutanen da ke cikinta ba sa kallon ilimi na addini da kima da daraja sun fi kallon ilimi na zamani da kima da daraja da ma'abuta wannan ilimin yanzu za iya zuwa misali ana rabu ya zo wuri ana zuwa za a dare a buɗa mai ko da hana rabu ne amma malam na zuwa sai ce eh, eh, ya mace malam nan tsaya nan an gane wancan honorable din ba a san shi ba fa amma yana zuwa za ki yawa ah, honorable hmm, za a buɗe mai amma wannan ana ganin shi da su ba ce a karfakan ladan jira sai an ba da izini amince wannan to shi sa za ka ga a irin waɗannan abubuwa abubuwa da yawa duk lokacin da mutane suka koma ba sa ta malamansu to waɗannan mutanen sun halaka saboda malami a cikin al'umma kamar teku ne ga ruwa ga kifi kifi idan aka tsame shi a teku zai yi rayuwa ba zai yi rayuwa ba to haka tamkar malami yake cikin al'umma idan aka cire su to al'umman da ta lalace tun ba haka ba saboda wa mutanen arewa a yau sai ka ga mace ta fito mace fa za ta fito cikin social media ta zazzaje malami ko saboda rashin kunya kuma can baya an jima zai yi da Allah dan ya ce min mai eh, eh, ɗi ne ya kame ni wai celebrity saboda tsabar iskanci kaga irin wannan shine ababai da yawa da ya halaka mu duk lokacin da mutane suka daina ganin kimar malamansu to wannan mutanen sun buɗe wa kansu kofar halakar da ba su san ranar fita daga cikinsa ba Allah ka shirya da mu malam yace wala yamna'uhu alhaya'u min zalik kada kunya ya hana shi koyan addini ko ta ce eh, ni professor ne wallahi abin ta ci wani abin in ka ga mutane na yi ko zaka dinga mamaki zan manta ba akwai lokacin da ina cikin gede wajen babu Ismail a ɗakin Ka'aba wannan 2005 ba manta ba muna jami'a wani mutumi ya zo ɗan Najeriya ne kuma ɗan arewa ne yana zuwa sai na gan shiga haƙorin maka kaga ba sabon ne, alhaji bari da kuma ihraminsa na umara sai ce min ya je can yayi bakwai ya je can yayi bakwai ya je can yi bakwai sai na tsaya ta ce na ce ina ruwan ta mutanen Maiduguri suka ce dambiran <laughs> na ce lalle wannan na ce lalle wannan tattirin jahili ne a ina ne to ake bakwai bakwai so uku a cikin kaba akwai bakwai so uku ne so biyu ne kawai daga tsawafi sai sa'ayi to ya nuna yi sa a yi ya ƙara nuna wani waje ya yi so bakwai na ce kuma sai ce mun fa ba sabon alhaji bane har da ma murmushi wai dan ga hakorin makansa yace kwama shala kenan sai nace to nace alhaji ni dai ban san na ukun nan inda ka samu shi ba abinda dai na sani kuma na sani a ilmance shine kai dawafi guda bakwai shine nan ka ama. idan ka gama sai ka zo nan sa'ayi kayi wannan bakwai sa'ayi idan ka gama shi ne ka fita ka yi aski a gama umararka haɗa cewa fa ba sabon alhaji bane fa wai irin ya in ƙara sani ba cewa shi ba sabon alhaji bane kenan duk shekarun da yake yi wannan shirme yake yi shi wannan kuma wallahi abin ta kai sai ka ga mutum ya tara kuɗi ma dai ya biya zai aikin haji shi ya fi ƙarfi ya zo a koya masa sai ce ai in ya je zai iya tunda abu ne wanda kowa ke yi yana gani kuma wallahi da yawa haka yawan mutanen mu suke sai yanzu ne da ake wayewa mutane kai wasu suke hankara suke gyara Allah ka shirye da mu malai ce fa inna Allah la yastahi min al saboda Allah baya jin kunyan gaskiya in dai aka zo kan addini ba maganan wai kunya a wajen gaskiya a fade ta فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم malam yace duk kunyar da zai hana mutum tambaya akan al'amura na addininsa wannan kunya kunya ce na zargi ba kunya bace ta yabo ai ana so a ga mutum mai kunya ko mutum mai kunya mai kawaici mai hangen nesa da kau da kai akan wa'ansu abubuwa amma ba a so a ga musulmi wai a addinin sai yayi gom wai yana jin kunya wannan bai yi ba malam yace wa huwa jubunun min ash-shaytan wannan rawanci ne daga shedan ne kuma yazo ba daga kowa ba wannan shedan ne maka karatun dan kama ko shine karatun dan kama ba wan ba wan to shine yayin maka addini ba ka sani baka yi tambaya liyuthabbita bihi al-insanu an istikmali dinihi saboda ya rudar da mutum daga kamala ko cika addininsa wa ma'rifatu ma yalzimuhu min ahkamihi da kuma sanin abin da ya lizimce shi na hukunce-hukuncen addininsa da wajibi ne ya aiwatar da su wa amru taharati azimun ala yake kai jama'a ku sani al'amari na tsarki abu ne mai girma wattafritu fi sha'nihi khatirun yace sakaci a ɓangaren tsarki abu ne mai hatsari fa al'umma ku sani wannan لأنها تترتب عليها صحة salati التي هي a الدين saboda abin da ke rataye da shi ingancin sallarka kuma sallarka ginshiki ne fa na addini dan ya rushe shi kenan fa addininka yayi ne kwandam babu shi malai yace nas'alullah eh, lana wa li jami'il muslimin al-basira fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawli wal amal malai yace muna roƙon Allah gare mu da kuma gabaki ɗayan musulmai ilimi shine albasiratu fi dinihi ilimi a cikin addinin musulunci wal ikhlasu lahu da kuma tsarkake addinin domin Allah yi don Allah duk abin da mutum zai yi il qawli a furucin da mu yi wal amali da kuma aikin da mu yi har Allah ya dade babu wani abu da ke kai mutum kusanci ga Allah kamar ilimi bayan tauhidi cikin ƙanƙanan lokaci za ka samu yardan Allah kifi fa ce babu wani abu a duniya Kace yana roƙa maka gafarar Allah hatta kifi a cikin ruwa akwai wanda ya san adadin kifayen duniya da na fish pond ko da na wanda suke me suke cikin kududdufi da wanda suke teku da wanda suke gabaki ɗayan suran katakabbin su ce suna roƙa maka gafara a wurin Allah shi sa na tabbaɗu wannan kuma na ƙara maimaitawa duk wanda ya kuskura a gidansa bai ajiye malami ba wallahi ya cuci kansa ina fata an gani. wallahi ya cuci kansa ya sake sabon lalle daga yanzu ka yi kokari ka tabbatar a gidanka an samu malami kafin ka bar duniya Da ka kayi asara to duk abin da zaka bari zai kare amma banda wannan irin tarin lada da tagomashin da za ka samu ta babin ilimi wallahi inda za ka samu yara sun kai kwatiriliyan ko kwintiriliyan suke da shi ko wallahi alkhairin da za ka samu daga wannan mai ilimin za ka same shi daga wa'ancan ba gane wannan karatun mutane da yawa ba su san wannan karatun ba to ya kamata a sake sabon lale a tabbatar ka ajiye guda ɗaya kai rizabin ɗinsa kushe maka wannan Allah ka shirye da isa shek salih bin usaimin wata rana yana karatu a sharhin da yawa bulugul haram da ya zo kan bayani kan ilimi sai ya ce in muku tambaya mana yana cewa ɗalibai ya ce ina wakafin da sayyidina umar ya ajiye na filinsa na khaibara akwai shi yanzu suka ce babu sai ce to ina ilimin abu huraira suka ce akwai ya ce yana ina suka ce gashi nan da hadisin zama muna karantawa ya ce to bambancin ilimi da dukiya kenan har yau mutane ba sa gane wannan karatu saboda shi ilimi da maza ce ah, yana da ilimi to shi nan ilimin zamuci kasan abin da mutane kawai suna so su gani a kasu a ce kana da kuɗi kana da dankareren gida kana da fankama fankama motoci a kan ɗinka shaƙeƙe da kuɗi sai a ce kai wane ya ji daɗi shi nan ana ganin kai ka gama samu babu abin da ya kai wannan ilimi na addini daraja a wurin Allah shi sa ku duba fa manzo Allah ce ba wani abu a duniya a ce yana roƙa mata gafarar Allah kai har a cikin teku yana roƙa maka gafara hular da ka sa a kanka yana roƙa wa malamin ka gafara ko kai ba yi ba Ko shi yasa nake maimaitawa na ƙara maimaita duk wanda ba yi da malami a gidansa ya sake sabon lale ya tabbata ya aji in aka ba da sauransa Allah ka shirin da wannan shine karshen wannan babi idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba za mu tashi sabon babi mana ce babun fi ahkamit tayammum babi da ke magana a kan hukunce-hukuncen taimama ya ake yin sa ko wanda daman ana maganan fikin ne ya kamata ka gane addini kuma maganan shi ne ka san addini in ka san addini ka gama da rayuwarka ka gane saboda kullum za ka dinga ƙoƙarin ka tabbaka abin da ka sani don ka samu tsira a ina duniya da ina lahira kuma shi ne kadai zai zama maka alkhairi kai ko a fadan Allah a kiyama malamai ne Allah ke ajiye su a kowane karabitu ba don kasancewa ilimi ba abin da ya kai shi daraja a wurin Allah ba a ce masu kuɗi ba ba a ce masu mulki ba ko ba a ce masu sarauta ba sai aka ce mai ma'abuta ilimi shi sa sayyidina Umar Allah ya kara yadda a jirisa a zamanin cabinet din sa ran takaddun su malamai ne daga ciki akwai yaro ɗan karami Abdullahi dan Abbas a lokacin dudu bai wuce shekara 20 da ba to wasu daga cikin mutane suna jin zafi ya za a dinga kawo yaro kanana to daga yan 60 70 ne a wurin kuma ga yaro karami wata rana sai da umar da ya ji suna inkari sai ce bari ya koya musu hikimar da ya sa ke shigo da yaron nan sai ce Allah fassara min idza jaa nasrullahi wal fath ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sanato sanato shi yake tambaya Sayyidina Umar yake tambaya Bawon hadisin ya ce wasu suka yi gum, suka yi wasu kuma suka fassara aya. da suka gama fassarawa sai juyo sai kalli yaron abdullahi dan abbas kenan sai ce yaro ka ji fassaran da suka yi ce eh haka ga zaka fassara shi sai ce mu ba haka zan fassara shi ba ka dai ji da suka fassara yace eh yace haka ne ce mu ba haka bane sai ce to ya yake sai yaro ya fassara aya ya gama sai sai na wani ce ni ma ban san wata fassara a bakin manzo Allah ba ce yanda yaron ne ya fassara yanzu ya nuna musu ne hikimar ne shigo da yaron cikinsu yaro ne karami amma yana da wani saƙon da su ba su da shi mutane ba sa gane wannan karatun shi sa sai da na umar ya ƙetare dokar Allah saboda wa'annan su ne kabinan ɗinsa in ya motsa zai abu sai a jawo mai aya sai tsaya zai kuma kaji hikimar kenan to amma za ka ga yau masu mulki da masu sarauta da masu dukiya ba sa son irin wannan da ce ah, wani za ka ji irin ɗan lele din na zai ce haji fa malam wani alhaji wai shi ne zai zo ya ce ma kai da kuɗinka wai zai zai ce ma kaza ba abin da sai kuma ce eh irin yan tazagin na yan koren alhaji yan abayar yarima a shakiɗi ko shi kenan zai ka ce gaskiya ne sai ce to malam daga yau alhaji ya ce kaka ƙara zuwa ba haka bari saboda ya ce mm, mm, abin nan bai da kyau in masu mulki ne a ce wannan malamin sa'idawa ne baya nufin ka da alkhairi a canza shi da wani sai ka ji an ce malam ya ce <laughs> his excellency ko ko distinguish ya ce a canza ka shi ina so what shi ne karshen duniya arziki na waye wa yake badawa wa yake hanawa to in kana zaune in Allah ya baka makiyin ke sai ya daga can wani duniya zai zo ya baka in ya so ya gama baka ya fara kuka ne zai baka saboda waye ya baka Allah ne ya baka sannan kuma in bai baka ba masoyinka wallahi isa ya baka ba ka wannan karatun to kaga irin wannan yana faruwa da yawa a cikin mutane sannan kuma akwai wanda shi kuma su kuma a yi pleasing din mutane ne talakawa sai saboda saboda shi talaka ko da yaushe yana so kullum ka dinga tattakan masu kuɗi ka dinga tattakan masu mulki sai ka ja ce akrama kallahu nan ai duk duniya ba mai fadan gaskiya irin sa duk ranar da karatu ya zo aka taba talaka za ka ja ce <laughs> malamin da an ziye shi E haka zai ce ma saboda shi kullum ke shi ne mai gaskiya masu kuɗi ne mugaye masu mulki su ne azzalumai masu sarauta su ne azzalumai shi baya zalunci wallahi wani talakin in ya karta ma rashin mutunci a duniya za ka ce ba za ka ƙara taimako wani talakan ba Allah kuwa to shi sa ka gane cewa addinin musulunci ba abin da bai warware mana ba kawai ka bi daidai ka zauna lafiya Allah ka shirya da mu Allah ka sa mu dace kuma abin da muke karantawa Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba ya zama hujjan tsiran mu duniya kuma hujjan tsiran mu a lahira Allah ka shirye da mu ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ya zama dalilin mu zuwa ga aljanna ba ya zama dalilin mu cikin wutan jahannama ba Allah ka kare in akwai tambaya za mu amsa in babu kuma insha Allah za mu tafaita akai na'am eh eh ne sai ya karasa wankan sai ya yi tsarkinsa shi kenan yawa tambaya yake ce mutum yana wankan janaba amma ne yana cikin wankan sai fitsari ya matse shi sai ya fitsari yaya ke eh, sai ya karasa wankan sai ya tsarki shikenan a ah, wannan fitsarin ya rusa wannan sai in ya gama wankan sai ya alwalarsa an gane yawa ha eh eh na'am na'am a wannan maliki ne an ce al'ulama'u warasatul anbiya fa manzala ce magada annabawa akwai wanda ya kai annabi daraja to aka ce masu gadan annabawa kenan ne duk wanda zai gaji annabi ai babu wanda ya kai shi daraja an gane bikin hadisi mutane da yawa ba sa fahimtar wannan karatun shi kuɗi da mulki ba wanda ke shakka darajarsa da ƙimarsa an gane amma bai kai ilimin addini ba ba wanda ke shakka akan ƙimarsa da darajarsa amma fa bai kai na addini ba shi sa maza ce duk mutumin da Allah ke nufin da alkhairin duniya da alkhairin lahira zai sa ya gane addini wanda kadai ya fika alkhairi a wurin Allah shine mutumin da ya fika sanin addini kuma yana aiki da shi shi ne ya fika daraja a wurin Allah ai ba ɗaya ba ne? a'a a'a mutane da yawa sun kan jahilci abin sai an fito musu da wannan fuskar za su iya ganewa an gane yanzu misali a da a ƙasa hausa in ka misali in ana so a rikita ya mace sai ka ji an ce a malamai ko in ka ganta za ka fi ƙira mai shan inna ne sai ka ji ce ai ta malamai ne ke kenan ko na biyu mutane iyaye da yawa sukan yi wa yara irin wannan wacce fito da miji in kike fitowa sai ki ce to in fito da miji kin san malam wane shi zan aura miki sai ga ta eh, to kaga duk wannan ai akwai alamun kuntar da fage na ilimi ai kamar shi wannan duk ana yin su a da yanzu yanzu ya canza salo ko amma ana

wannan in ka duba in kai mu'amala da mutane da yawa a Najeriya za ka gane an arewa na da wannan matsala baya kallon ilimin addini da kima amma ya fi kowa korafi amma aka zo wannan babin kawai yi shiru ba ka makara shi kansa yana da matsala ya fara dawo da abin nan shi sa ai manzo Allah ce ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu ta'ala babu mutumin da zai kankan da kansa don Allah ya dauki kansa shi ba kowa ba to sai Allah ya dauka shi kuma duk mutumin da ya dauki kansa shi wani abaci sai Allah ya kaskantar da shi haka manzo Allah ce kuma ka duba da kyau in kuɗi kake tinkawo da shi in kana nuna ji ana zuwa sai ka ji kafin ka zo sai ka ji ma mutanen a wurin talaka ne fitin sai ka zo ke me in ya zo ka kuduna ma kun san da shi yazo ya gama tinkawon shi sai ka ji a yi abin ya karmai nan wai ba a ganna ba ne sai a ce a ah, hannun ka an ƙi magana a <laughs> fahimci wannan sai aka ga sai ka ji abin ya ta mai ciwo amma idan ya ɗauki kansa shi bai ɗauki kansa komai ba Allah ya bashi arziki sai ka ga mutane na girmama shi a ga wani can zuwa saboda bai ɗauki kansa wani abu ba a gane wannan to haka shi ma ko ilimi ne Allah ya baka ka dinga tantama da shi kana nuna abin nan sai Allah ya kaskantar da kai an gane an fahimci wannan Allah ka shirye da mu na'am alaikum salam eh na'am eh, eh. shi kenan sai ta wanke wannan ba matsala ba ne sai ta wanke wajen da mutum ya fito mata sai eh, wani tambaya yake yi cewa wata mata ta masa tambaya cewa sun sadu da mai gidanta to bayan saduwa ta zo tana wanka kuma sai ta gama ni yana fitowa ta gama wankanta sai ta gama ni ya fito kawai sai ta wanke inda ya fito ta wanke shi shi kenan wankanta ya inganta an gane yawa na wa alaikum assalam wa iyyaka na'am eh eh na'am eh za su tashi da wannan za su tashi da talbiya bai iya ba kwata-kwata? hankali musulmi bai iya cewa ba to amfanin zuwan sa na sani eh, shi ne na ce to me amfanin zuwansa ai kawai ya je ganin gari ne kawai Bai je ci shinkafa kaza ko da khadimul Sharifai sharifaini Ya sha nono shikenan ko shikenan wannan ai bai da amfani zuwansa bai mai amfani ba ai malam balle ma yanzu yanda ma an hajji ya kai 2.5 ai kaga ya kamata a ce mutum kai wa kansa karatun tana su da zare naira na gugan naira 2.5 ka biya baka san dokar Allah ba ai ya zama gaskiya kana kana bukata a kai ka saka ta kuma Allah kaga mutum bai san abin da yake yi ba kenan a gane kudin kenan bai san kimar eh, abin da ba kwakwalwarsa yana bukata a kai shi saka ta ana bautawa Allah da bolan kane yanzu don Allah idan aka baka kuɗi kana so ki kasuwanci ai duk masu kasuwancin angonku ka bi su haka ne in ba ta ne mijinta ya dan bata kuɗi ta jajari ai duk kawayenta masu kasuwanci ai sai ta bi su ɗaya bayan ɗaya ko dan me ba ta so kuɗin ya sarwanta in kuma namiji ne duk abokanka sai ka bi su ne saboda baka so kuɗin ya sarwanta sai addinin ka kuma lahirarka za ka yi wasa da shi duk daɗewarka a duniya hayar sittin daga sittin nan fa saboda kana cewa 40 diminishing return ne fa okay ana ba ina ba ta an gani? an ce daga yau ka daina cin kaza gobe ka daina cin haka har ka kai su tun shikenan kana ka zaba in shikenan yaran ka zana nan zana jira kawai a faɗi kawai ko kana cewa 80 to sai inna lillahi kana tafiya kaga 80 kai a duniya amma ka san adadin shekarun da zaka yi kabari ka gane yanzu ka duba makabarta akwai wanda ya fi shekara ɗari a wurin akwai wanda ya fi shekara ɗari biyu yana kwanci a wurin kuma ga shi yanzu kai kana rayuwa ka gane a shi kenan rayuwar da za ka yi a duniya ta kaitacciya ce akan rayuwar da za ka yi a barzaku kafin na kiyama kaga ai ya kamata mu yi wa kanmu kiyamun laili ko mu yi wa kanmu karatun ta nasu Allah ka shirye da mu eh na'am eh eh na'am na'am na'am kena wannan magana ba haka bane harfa ne kadai in dai ya samu karbuwa harfan sai ya samu karbuwa to duk zauna insha Allah za su samu karbuwa in mutum ya rasa harfa to kwandem aikin hajji shi kwandem cc kwandem ne saboda haka shi yasa wajibi ne mutum ya nutsu ya koyi ibadojinsa an gane to mu matsalar mu wato ba ma kallon kimar ibadar da wanda ya samu mai yanzu ko sallah ne in kai minti goma kuna sallah da mutane sai sun dinga korafi goma minti goma amma za ka iya awa ɗaya da waya kana tafin za ka iya awa ɗaya kana ne kana abin nan da waya amma minti goma ba ma iya yi a cikin sallah sai ka ce wannan limamin na tsawaitawa gobe za ka ga an masallaci goma minti goma na'am da sake eh <laughs> ya ce wai da kira ɗaya ne malam ban ce malama ba eh <laughs> an an ce malam ai waye kishiyar malama ai <laughs> ko dai ka samu malam ko ka samu malama abin da yasa na kawo malam malam ya fi fa'ida sama da malama an gane karatun saboda mace na da iyaka an gane abin da yasa na ce ma haka ba wai ina kone ilimin ya mace na addini ne. irin alkhairin da tagomashin da za ka samu na lada a ɗanar namiji ba za ka samu a ne ya mace ba a wajen karantarwa na ilimi abin da nake nufi shine yanzu za ka ga yawanci za ka iya gaya min malama guda ɗaya da ka sani a arewa wanda tana da ilimi tarin ilimi kamar yadda ake da malamai dubu masu irin tarin wannan ilimin za ka ga a sai dai tana da dai ilimi dai ba masha Allah ba laifi an gane to shi sa ka ji na faɗa namijin amma kuma wani alkhairin da take da shi kuma za ka yi mamaki zai iya ɗara namijin kuma ta ina shine in ta samu wannan ilimin ta zazzage wa ɗan an gane abin da ɗan zai yi na alkhairi za ta samu kwamishin kai ma za ka samu kwamishin sannan shi ma ɗan in ya zazzage haka ta kaga sadakatun jariya kenan baya yankewa to mu mun fi kallon wanda za su kawo mana kuɗi an gane su kawo mana kuɗi a ce masha Allah ai wacce tana samun kuɗi irin ladan da za ka samu a ɗanka wanda zai karantar da al'umma wallahi da kuɗi ne ake samu a kan shi yana gani duniyan nan ba za ta ishe ka wajen ajiye kuɗin ba a rana ɗaya kawai yanzu ba karatu muke yi ba nan ka san adadin mutanen da suke kallon mu ka san adadin mutane da suke jin ka san adadin aljanun da suke halarci a nan suke sauraron karatun ko suke bibiyan karatun duk inda ake karatu sai ka da akwai aljanu suna zuwa su saurari karatun an gane ko a masallaci ne daidai ba ka ganin su sannan ga mala'iku yanzu fa da muke wannan karatun manzo Allah ce mala'iku ne wanda Allah ya ajiye su a duniya su kawai inda ake karatu aikin da Allah ya ba su assignment din su kenan a duniya su zo wajen in su zo sai su zagaye mutanen da ke wurin gabaki ɗaya har sai sun kai sama na saman duniya gama ta farko za su kewaye idan aka gama karatun sai su koma wurin Allah shi ɗaya zai zo wucewa in ya zo wucewa in ya ga ana karatu sai kira sauran halumu ila hajatikum jama'a jama'a ku zo jama'a mala'iku kenan ku zo ku zo abinda an ya turo ku duniya dan shi gashi nan sai su zo sai su kewaye mu ga baki ɗaya har zuwa saman duniya idan mun gama karatu sai mala'ikun su koma wurin Allah sai Allah ce kai taraktu taraktum ibadi ya kuka bar bayina sai su ce kai suna yin alkhairi sun taru suna son aljanna suna kiwu azabarka suna tsoron azabarka na wutan jahannama suna neman falalarka alkhairinka na aljanna kuma suna tsoron aljanna wutanka sai Allah ce sun ga aljanna ta sai mala'ikun su ce ina sai Allah ce me kuke gani da sun ganta sai su ce aida sun fi kowa jajircewa wajen neman ta sai ce sun ga wutana sai Allah ya tambaye su ce ina sai Allah ke ce musu me kuke gani da sun ga wutar jahannama sai su ce da sun fi kowa nisantar aikin da zai kai su wuta sai Allah ce to ina shaida muku na gafarta musu duk mutanen da nake wurin sai wani mala'ika ce ya rab ku fihim fulan a cikin wa'annan mutanen akwai wani ya zo ba karatu ya kawo shi ba Sai ya zo maula ne wajen alhaji wani maula ya kawo shi ba karatu ya zo yi ba dan ka san fa'idan ilimin addini sai Allah ce bihi ghafartu lahu shi ma dai na ya ce masa humul qawm la yashqa bihim jalisuhum kai su fa masu karanta ilimin addini tun wanda ya rabe su ba zai tabe ba haka Allah ya ce ma mala'ikun fa ka gaya min an ce a taron siyasa an ce a taron gwamna ka ilimin zamani amma sai aka ce a ilimi na addini babu abin da ya kai shi daraja to mutane da yawa ba sa karanta irin wa'annan abubuwan shi sa ba sa sanin wannan daraja ina fata an gani saboda haka kana da wani dan kauta a gidanka to ka kawo shi ya fara karatu tun yanzu eh gaskiya ne in ya ba shi mace sai ya gina ta kuma Allah ya bata ɗa namiji kaga an samu da yi asara eh, na'am alaikum salam eh eh suna yi eh, eh. duka ana yi a duka maza da mata ne ni jami'an da ne maza da mata ne kuma a jami'an da na yi kowane irin department da ka sani ana yi akwai amma kuma ne tsarin na addini ne in mutum take karanta sai ka haddace izini, goma alal akalla ba ba ko ka zama ba za ba ka shahada ka ba sai ka kawo haddan izini goma kuma za a koya maka fiqh za a koya maka hadisi sannan za a koya maka tauhidi sannan za a koya maka qur'ani sannan za a koya maka ulumul qur'an sai ka yi shi wannan tsari ne na jami'a haka muke yi kowane department kuma sai ka fita da'awa ka fita da'awa ka je ka yi da'awa ko bankin kake sai ka je ƙauye na laraba ka je ka yi da'awa eh eh na'am eh na'am eh kaga da akwai akwai iyaka da aka sa amma yanzu an ɗaga ma ɗalibai kafa da ai ba a bari mutum ya zo da matarsa an gane in ma zai zo sai dai silikin ya zo da ita a to yanzu an ba da dama ɗalibi zai zo da matarsa kuma in ta zo ita ma za a ba ta damar ta yi karatu kaga ai an jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ko an gane duk wannan akwai kasashen laraba duk suna da wannan irin wannan ya kamata a ce mu yan arewa mun fara wannan tunanin mu haɗa irin wa'annan jami'o'in a kowane state a arewa maza da mata za su yi wani fanni na ilimi na zamani kuma da ilimin na addini sai ta yadda za mu fitar da injiniya da ilimin addini za mu fitar da mada ko medical doctor na ilimin addini za mu fitar da abin nan ɗan siyasa na ilimin addini ta kowane kama wannan tunanin kaji kawai matsalar mutum shine yanzu abin da ya kamata kuma a arewa muna da kuɗin da zamu yi wannan saboda aka bamu da uzuri a gaban Allah saboda muna da kuɗin da zamu yi kowane state a kafa jami'a guda ɗaya irin wannan zamu iya arewa kaga 19 kenan ko muna da kuɗin da zamu yi wannan saboda aka bamu da uzuri a gaban Allah duk wa'annan da sauran da ake kaza da kaza da kaza kaga da sai mun watsar mu wa'annan nasu ga wajen da za a samu tarbiyya na addini to me kake nema eh babu shakudi eniya babu namiji da mace su zauna kugu da kugu duk babu maza zalla maza su karantar da su mata zalla mata su karantar da su ka kai tunanin wani irin al'umma za a samu an gani? to ba ma wannan tunanin kawai sai dai tunanin a kawo kawai kawai mu abin da muka sani kawai a zanzago masa aljihu shine za ka ke ganin abubuwan mu dewa suna ta tabarbarewa muna da daman da za mu yi abubuwa masu muhimmanci a rayuwa amma wannan tunanin yanzu ko arna ne idan gwamnati ta ce tana so ta rage arna a Najeriya wallahi na gaya maka in dai za ta yi ba ta nan da shekara ɗaya biyu uku kafin a kai hudu in Allah ya ta gama wannan abu abu ne mai sauki a farko duk matakan da ake da shi shine prisoner da ake da shi sai a gina jami'a a ciki an gane jami'o'in nan kowane fanni akwai an gane in aka sa kowane fanni akwai duk wanda aka kama shi ne shekara goma a ciki kaga yayi digiri zai fito da me shahadar digiri in ya fito mai zai nema aiki recruitment za a mai kawai to yanzu ya shekara goma a prison ba yi da komai in ya fito ya za ya bar wannan eh, wannan aikin ba zai bari ba shi ne bayan kwana biyu zaka ga an ya ƙara komawa saboda ba da wani sana'a da yake yi wannan shi ne kanyen da turawa suka fi mu da shi duka sai dai mu zo mu ta rutu kawai a ba mutum kuɗi ya ɗauki kuɗin shi kansa da zai iya akawuntin ɗinsa ba da zai zuriyarsa da ina za mu ji gina al'umman shi ne buƙatar a samu saminci a cikin al'umma shi ne abin da muke bukata a samu tarbiyya ta gari mutane kaga mutane sun nagartu wallahi da masu mulki da wannan madafan iko a Najeriya sun san abin da talakan Najeriya yake bukata da za su yi ta cin karansu ba babbaka ba wanda zai kalli mulkin su su ba da hanya mai kyau su ba da ilimi mai kyau su ba da asibiti mai kyau ko sannan kuma ne su sauwake hanyar samu talakawan najeriya ko mai rashin su je su yi ba za su damu da su ba shi ne kawai kamar jona ba wanda zai damu da kai saboda shi ka ba wannan shi mulkin ba shi bane damuwarsa ya samu wannan abubuwan shi kenan yaransa su yi karatu su sami ilimi ko su samu sana'a an gama abin da za ku je ku ku je ku shi bai dame shi ba to amma ina ba a neman irin wa'annan ana kallon ka kana fara irin wa'annan analysis da za a ce wannan bai ma san abin da yake yi ba kawai dai ka shaƙe kuɗi him ka ga mutum ya ta kuɗin da shi kansa in an bar wa ƴaƴansa ma ba ba za su iya control maintenance din kuɗin ma ba za su iya ba saboda ba su yi aikin ba sai ina za su iya wannan abu kuma duk wannan sace-sacen a gama kuma ana bar musu a shekara uku sun zama abin tausayi ai dan adam kake wayo amma Allah ba a zalunci ba a mai wayo yana kallon ka sai ka gama sai ka ga abin ya gaga abin da za yi wa ɗanka na gata kamar ka ba shi ilimi na addini sannan kuma ka ba shi ilimi na zamani saboda zamanin da yake ciki yana bukatar saninsa sannan ilimin sa na addini shine zai yi controlling din ilimin sa na zamani ba zai sa ya halaka ba kenan ka gama masa amma duk kuɗin da zaka tara masa ba kan bai san Allah ba an gane zai saki layi Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu shi gyara ɗabi'un mu Allah shugabannin da ka azarta mu da su a wannan kasa Allah muna roƙonka ka tausasa zukatunsu ka sashi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma a matsayin mu na mabiyansu Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai sabawa dokanka ba inda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausil a'la kun ya gina wannan masallaci ya nika shi ga al'umma a matsayin wakafi muna roƙon Allah ka gina masa katafarin gida a cikin aljanna mu ma ka gida mana gida a cikin aljanna inda ka bashi wannan dukiya har ya iya salwantar da shi a wajen gina irin wannan wuri ya Allah ka ba mu abin da ya ninka abin da ka bashi kuma ka ba mu ikon yin abin da ya fi wannan ka karɓa mana a matsayin ibada ɗan uwanmu da suke kallon mu da kuma sauraron mu su ma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu zunubansu ya sa aljanna ta zama makomansu da mu da su baki kiya ya tara mu a cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk